wanda ta yi daidai da sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya dace da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da 2020 a lissafin miladiya. mun haɗu a wannan safiya shi wannan tasha mai tarin albarka da take watsa shirye-shiryenta a kafa ta intanet suna da'awa Najeriya mu haɗu a ciki ba don kuma ba face mu karanta wani littafi takaitacce a rubutu sannan kuma mai tarin fa'idodi da za su amfani mu musamman a cikin wato yanayi da ake ciki na gurɓacewar aƙidu da lalacewar imani inda idan ba a manta ba a karatakan da muka gabatar mun gabatar da karatun littafi mai suna a sufiya fi mizanin kitabi wa sunna wanda alhamdulillah zai mun kammala shi a cikin majalisi guda tara da yau insha Allah subhanahu ta'ala kamar da muka alkawari za mu karanta wannan littafi da yake gabanmu mai suna jawabun sahih fi bayani مبادة الطريقة التجانية للإسلام الصحيح للإمام ابن باديس آه، رحمه الله تعالى آه، وانا لتافي مع نرد اللي يكون كلمة من سنة تافي شيني جواب صريح معنى فيتتشن جوابي فيتتشي وجم bayanin yadda ɗariƙar tijjaniya take shanci musulunci ingatacce shi ne jawabin sorry faitaccen jawabi wajen bayyana yadda ɗariƙar tijjaniya take shanci musulunci wanda ke ingatacce fi mabawata su ɗariƙar tijjaniya da islamis sahiya wannan shi sunan wannan a takaitaccen littafi wanda yake mai ɗimbin fa'ida da insha Allah ta'ala za mu tattauna wannan littafi kamar da yake wannan littafi shi malam mai suna al'imam ibn Babis, ya rubuta wannan littafi domin ya ba da waɗansu amsoshi da wasu warwara game da wasu nukuɗoɗi wanda suke muhimmai da tijjaniya take a kai kuma take take tafiyar da al'amuranta wanda asali ita wannan makala ɗin kamar da mu ji ko littafi kamar da mu ji tambaya ce wacce aka gudanar da ita shi wannan babban malami ya ba da amsa game da ita wannan tambaya da mai da mu ji yanzu ne insha Allah ta'ala malam alayhi rahma ibn baris ya buɗe wannan littafin nasa da faɗinsa bismillahir rahmanir rahim sunan Allah subhanahu ta'ala mai rahama mai jin kai ga bayi ke cewa warada su'alun ala al-ustaz Muhammad bin al-Hasan al-Hajuri al-Hajawi وزير معارف الحكومة المغربية من الشيخ حافظ إبراهيم ربيشطي من أهل العلم ببلدة شقودرة بمملكة ألبانية آه، ملكي تيوى تنبيع تابدرو هو أتي أمبدرو لتنبيع جاء بابا مالمي الأستاذ محمد بن الحسن الحدوي وانا أنتم بيون مالمي wanda ke shi ne wazirin ma'arifu na wato na hukuma ta ƙasan maghrib wadda ita ce maroko kenan wanda a sheikh hafiz ibrahim rubai shaƙiya tambaye shi min ahalil ilmi bibaldati shaƙodara bi mallakacin albaniya wanda ɗaya daga cin manyan malamai albaniya mai suna Sheikh Hafiz Ibrahim ya rubuto wannan tambaya da shi wani babban malami Muhammad bin Hassan Al-Hadawi an ashiya minha ma ya ta'allaqu bi tariqa tijaniya ya tambaye shi game da waɗansu al'amura daga cikin su akwai wanda suke da alaka da tariqat tijaniya fa ajaba al-ustaz an tilka al-masail kullaha wannan babban malami Muhammad bin Hassan Al-Hadawi ya ba da amsar wa'annan tambayoyi ga baki ɗaya wani shira jawabuhu fi majallatar risala aka kuma yaɗa amsar wannan tambaya a cikin mujalla mai suna a risala haisu nushira su'al wacce a cikinta dama aka rubuta tambayar aka yada cewa ga wannan malami ya rubuta wannan malami tambaya da aka amsar ma sai aka yi ta can ita ma aka yada وقد أجاد الأستاذ في جوابه غير أنه أحاط كلامه في بيان الطريقة التجانية بشع من الغموم كده تسيوى مالم أجاد الأستاذ في جوابه مالم يكوتة بعد أمسى إلا كأي سوى maganar da ya yi wajen ba da amsa ta zamanto cewa akwai ɗan gumubi akwai ɗan kamar rufe bayanai ba a fito da su yadda ya kamata ba bishai in minal gomob eh yake ce hamaluhu hamluhu alaihi ya fi ma a azunnuhu markabahu koko zama to hamalahu alaihi eh, fi ma a azunnu markazuhu wa mahitu yake ce abinda isa yi wannan bayanan takaitattu ko dukkan dunkulallu ba tare da fitowa an yi bayani warware ba matsayinsa da da da kuma society da yake rayuwa shi yasa yi e wannan ba da amsa ido ki wannan salon ba da amsa din bai fito da bayanai a fili ba sosai yadda ya kamata wani salahu fi hada udur inda Allah ma ne a guri na bai da wani uzuri a wajen Allah eh, bisa ga yadda ya ba da wato wannan amsa a dudunkule bai da uzuri a wajen Allah a guri na فإن السؤال كان واضحا والموضوع عظيما هاما domin tambayar ta zamanto tambayar ce a fili abinda aka tambaya a kai ko mabu'i na wannan tambaya mabu'i ne wanda yake mai matukar girma mai matukar mahimmanci wal mawqifu muhtajan ila sarah ko mawqifin da muke ciki yana da bukatar ai saraha bayyana gaskiyar magana ba tare da jin tsoron wani ba ko wata kauciya da ta rufe wani abu da ya kamata mutane su sani la yukhafu fiha illa Allah da bai halatta a tsoron wani ba sai Allah ta'ala fara'aitu min wajibi addini an ujiba bi saraha sai ga yana da cikin wajibbuka na addini a gare ni shi yana amsa wannan tambaya baro baro wa an ati min kalamil ustaz bima huwa mu'ayyidun li jawabi kuma in zo da wa an ati min kalamil ustaz bima huwa mu'ayyidun li jawabi ma'a ta'liq alai nazo da da maganar shi wani babban malami na kawo ta ta zamanto ta karfafi amsar da na bayar ma'a ta'liq alai tare da ta'aliki akai la aqsid min zalika alima Allah illa an-nusha li ikhwani ban nufaci komai ba Allah ta'ala ya san da haka ban nufaci komai ba sai nasiha ga ƴan uwana alladina wallu bi hadhihi at-tariqati sirat al-mustaqim wanda suka bata ah, suka bacewa tafarki madaidaici da wannan dariqa da suke bi Allah kullana ilai Allah ta'ala ya shirye mu zuwa tafarki madaidaici ga baki ɗaya mu ah, sai malam sai i shiga cikin mabumuni na shi wannan littafi ko wannan makala ya rubuta ta sai ki ta talhisu su'al wato a takaice dai wannan tambayar ga abin da ta kunsa tambayar da aka yi ga abin da ke kusa yadda ilmuntasibuna da tariqat Tijaniya, wato wanda suke kan suwa zuwa ɗariƙar tijjaniya suna da awar cewa lamba ta farko an anna ata salatul fatihi أفضل من تلاوة القرآن ستة آلاف مرة cewa karanta salatul fati sau ɗaya ya fi falala ga karanta alkur'ani har sau ɗaiɗai zuwa sau dubu shida muta'awulina bi anna zalika bin nisbati liman lam yata'addab bi adabil qur'an suna fassara haka da cewa ai suna nufin wanda bai ladabtu da adab na katun ƙur'ani ba ne wanda bai san sharaɗai da ladabai na katun ƙur'ani ba ka shi ne ya karanta ƙul'ani zai zama cewa sai ya yi soka sau dubu shida sannan zai daidai da wanda ya karanta sautul fatih sau ɗaya suna tawili irin wannan idan an matsa musu su wannan tawilin sai haka suke nufi lamba ta biyu suke cewa annan salatul fatihi min kalamin lahil qadim suna cewa salatul fati wai zancen Allah ne kadimi wala ya tarattabu alaiha sawabaha illa ta kada zalik ba wanda zai samu irin ladan salatul fati da aka faɗa na dubu shida din sai wanda wato ya ƙudurci haka ya kudirce cewa salatul fati zancen Allah ne kadimi kuma yadda da wannan to sai ya zama cewa ya samu lada da cewa kamar ka kanta Qur'ani sau dubu shida ne sai mutum da ya kanta ƙwar'ani ta dubu shida sannan zai kamo wanda ya karanta sifati sau ɗaya wato na hudu na uku ke cewa wa annan salatul fati a wa annan salatul fati allama hannabi Sallam da sahibat tsarika wadda mai yu'allimha hali gairi. cewa wasu salatul fati manzo Allah sallama ya koyawa ma'abocin wannan ɗariƙa. walam yu'allimha li ghairihi bi koya wani ba sai sai shehin wannan dariƙa shi kadai manzo rasul ya koya ma na hudu wa anna mu'assisu tariqa tijaniya afdalul awliya cewa wanda ya asasa wannan dariƙa ta tijaniya yafi dukkanin waliyan Allah gabaki ɗayan su kaf na biyar wa anna man intasaba ila tilka tariqa yadkhulul janna bila hisabin wala iqabin وتغفر ذنوبه الصغار والكبار حتى التبعات نبنا بيار cewa duk wanda ina sabtu zuwa ga wannan dariƙa zai shiga aljanna ba tare da hisabi ko uwa ba kuma za a gafarta masa zanubai ƙanana da manya hatta taba'at sai wanda ke cewa fahalil indimaju fiha na munafil shari'a a cikin kaban wannan tambayar cewa bayan shi sheikh wato ainihin alhafiz hafiz ibrahim rubai shafi ya kawo nan tambayi guda biyar sai kashi sai ke cewa wahallin dimat fi ha gairin munafin shari'a shin anya kuwa shiga ɗariƙen nan bai baya wato wato kore wato shari'a musulunci ga mutum munafin shari'a tilgarra to sai shi al'imam ibn badis sai ya zai shiga amsa ba da amsa game da wannan tambayoyi guda biyar da aka rubuto su kafin mu shiga ba da amsa za mu koma ga tambaya ta farko don makarantu sun a inda 'yan tijjaniya din suke da wannan aƙida inda suka faɗa suka ce alƙur'ani da ko salatul fatihi ya fi ƙur'ani sau dubu shida ko dai yake da ƙur'ani sau dubu shida za mu karanto nassin abin da aka faɗa sannan sai mu ji amsar wannan babu malami da suna al'imam ibn badis insha Allah ta'ala an ka koma cikin jawahirul ma'ani a mujalladi na farko shafi na hamsin da bakwai kenan insha Allah za ga abin da ake cewa littafi ne na ɗariƙar tijjaniya babban kundi na ɗariƙar tijjaniya ga abin da ake cewa a ciki aka ce akbarani awwalan bi annal marar wahida ta'adini min alƙur'an sita marrat cewa manzon salama ya bashi labari cewa karanta salatul fatiha sau daya ta'zim min alquran sita marat dide yake da qur'ani sau shida thumma akhbarani thaniyan sannan manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ƙara bani labari anna almarra alwahida ta'dil min kulli tasbihin waqa'a fil kawn wa min kulli dhikrin wa min kulli du'ain kabirin aw saghir wa min alquran 6000 marra sai ba ƙara ban labari yake cewa sa fati sau ɗaya daidai da yake ga dukkanin tasbihi da aka yi shi a duniya daidai yake da dukkanin zikiri daidai yake da dukkanin wani eh, addu'a babba ko ƙarama kuma daidai yake da alƙur'ani ta alaf marra sau dubu shida daidai yake da ƙur'ani sau dubu shida ma'ana salatul fatihi sau ɗaya sai an karɓi ƙur'ani sau dubu shida sannan zai daidai da salatul fati sau ɗaya alƙur'ani sittata alaf marra daidai yake da alƙur'ani sau dubu shida li'annahu min al'azkar domin ƙur'ani wai ai zikiri ne shi kuma wancan ba zikiri bane salati ne kaga wai salati yafi zikiri to wannan shine inda aka faɗi wannan magana a cikin salatul fati a cikin jawahir ma'ani game da salatul fatihi shine wanda kuma yake a matsayin tambaya ta farko kenan ah, sannan kuma suka ah, koma zuwa ga shafi na hamsin da tara za mu ga wata magana ita ma muhimmiya eh, da aka tambayi eh, shi ali harazin mai littafi eh, cewa na tambayi sayyidina radiyallahu anhu ya tambayi shek Ahmad Tijani yake cewa wa hal kana sayyidul wujudi aliman bi hadha al-fadl al-mutaakhir fi waqti tunda ana magana a tambaya ta biyu ana magana cewa eh, a tambaya ta uku kai ana magana cewa manzon sallama ya koya ma abutun wannan eh shi wannan salati ko to nan dillah nan sai zamanto cewa sai yake tambayar shi ka amanta sai yake cewa hal kana sayyidul wududi sallallahu alaihi wasallam aliman bi hadha al-fadl al-muta'akhir fi waqti shin wai manzon sallallahu ya san wannan falala ta salatul fatihi wata suke tayi jinkiri ba ta zo a lokacin sa ba lokacin rayuwarsa sai a ƙarshen zamani qala na'am sai ce eh manzon sallallahu ya san da wannan falala huwa alimun bihi ya san wannan falala mana wato sai na ƙara ce masa walima lam yadhkuruhu li ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in to me isa bai ga sahabbai wannan falalar ba ta cewa salatul fati sau daidai da yake da alqur'ani sau dubu shida ne yasa bai ga musu ba lalima fihi min hada alkhair alladhi la yukayyaf musamman ma game da wannan alkhairin da yake cikinsa, sa alkhairin da ba za a iya wasa shi ba Ƙala. Mana mana'ahu amran ai abubuwa ne wanda suke guda biyu da ya hana manzon sallama ya gaya sahabbai wannan tarin falala eh, abu na farko annahu alima bi ta'khiri waqtihi ya san manzon sallama ya san cewa wannan salati zai zo ne karshen zamani wa adamu wujudi man yuzhirullahu ala dai. da kuma cewa a duk cikin su babu wanda Allah ta'ala zai bayyana salatin a hannunsa yasa bai gaya musu ba fi zalikal waqta a daidai wani lokacin babu wani wanda Allah ta'ala ya kaddara wannan talatin zai fito ta hannunsa abu na biyu dalili na biyu cewa annahu law zakar lahum hadha al-fadl al-azim fi hadha al-amal al-qalil la talabu minhu an yubayyinahu lahum to da a ce manzon sallam zai ga musu wannan tarin falala babba a cikin wannan aiki dan karami to da sai su bai da sai su buƙaci ya bayyana musu shi shawala wani irin aiki ne a gaya mana lishiddati hirsihim ala Alkhairi, saboda tsananin kwaɗayinsu game da alkhairi walam yakun zuhuruhu fi waqtin kuma alhalin kuma bayyana salatul fati ba a lokacinsu ba ne sai a ƙarshen zamani A afali hadha lam yadhkurhu lahu wannan ne dalilin da Isa manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga musu wannan falala ba bai ga musu ratuma bai ga musu falala ba domin kiyaye wannan abin da zai iya faruwa to wannan shine abin da ya faɗa a takaice akan wannan falala ta salatul fatisha manzon salama ya san da wannan falala amma ga dalilin da yasa bai gyawa sahabbansa ba ya san cewa salatul fatihi ya fi qur'ani so dubu shida ko daidai yake da qur'ani so dubu shida to wannan shine abin da ya zamanto aka faɗa a cikin zawahirul ma'ani da kuma wasu mangarin ma ga sunan da yawa da babu lokaci da kowace magana sai mun kawo ta almuhim wannan magana akwai ta a rubuce a cikin littattafai na ɗarikar tijjaniya wanda ga shi guri guda eh, mun kawo a cikin littafi guda da yake nuna inda a ƙaidar take to nan kuma za mu koma zuwa ga al'imam ibn badis ya ba da warwara da amsoshi game da wannan mas'ala da ake ta tattaunawa a kai Eh, ake ta da'awa akan magana haka take babu kuskure ko saban Allah a ciki ke cewa aljawab amsa game da waɗannan al'amura guda biyar da aka ambata magana ta farko cewa game da ƙur'ani eh, game da kasatul fatihi da ƙur'ani annal ƙur'ana kalamullah wa salatul fatihi min kalamil makhluq kamata mu san cewa alƙur'ani zancen Allah ne salatul fatihi min kalamin makhluk afwan wanda kamata yayi yi zaman tuka kafin mu saurari amsa wani guri wanda yake muhimmi da bai kamata a ce ba mu faɗe shi ba ya kamata mu san cewa salatul fatihi ya ma isa mu kamar yadda yake a rubuce a cikin wanda littafi na zahirul ma'ani ya aka yi isa mu suna itikadin cewa wahayi ne daga Allah ma'ana zancen Allah ne kamar da tambaya ta bi ta nuna eh, eh, salatul fati zancen Allah ne aka yi wahayinsa mala'ika izo ikawa wannan wannan bakari kamar yadda izo a cikin zawahil ma'ani shafi na hamsin da takwas yake cewa sun maƙalar shehu radiyallahu anhu shekh amur tijjani allah ya ƙara da a gare shi kamar yadda suka faɗa eh, ya ce وأخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن من تأليف البكري ومن زال السلام وإياها وشيك أمر في الزاني سوى صلاة الفاتحة بزمنته واللفر بكر بني ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنعه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم abin da ya faru shehu bakari ya fuskanci Allah ne subhanahu ta'ala tsawon lokaci yana ta roƙonsa ya ba shi wani salati da zai dinga manzo Allah sallama da a cikin sa akwai ladan dukkanin salatai da sirrin dukkanin salatai wa tsala eh, wa talabuhu maddatan neman wannan ya tsawaita tsawon lokaci na ta a Allah ya bashi a azaba da wata. daga bai Allah ta'ala ya amsa addu'arsa sai mala'ika ya zo masa da wannan salati eh, da yake eh, a rubuta shi eh, a cikin wata takarda ta haske maktubun fi sahifatin minan nur ثم قال الشيخ فلما تأملت هذه الصلاة وجدتها لا تزنها عبادة جميع الجن والإنس yake cewa sai shi a marta da ka baya sai yake cewa sai na kalli wannan salatin sai yi cewa wato babu wata ibada ta mutum ko aljan ko mala'ika da za ta yi daidai da salatul fatih babu wata ibada ta mutum ko aljan ko mala'ika za ta yi daidai da salatul fatih kaga an wuce maganar qur'ani ma amma akwai wata ibada ta ta wuce ta wuce karatun alqur'ani da mutum ko aljan ko mala'ika za su yi to salatul fatih ya fi wannan wannan shine abin da ke a rubuce a cikin mujalladi na farko shafi na hamsin da takwas to a taƙaice sai mu tafi zuwa ga amsar kamar da na fara karantowa ta al'imam ibn badis da ya faɗa ke cewa abu na farko da ya kamata mu san cewa an annal qur'ana kalamullah alqur'ani zancen Allah ne ƙafa'an babu ko shakku wa salatul fatih min kalamin makhluq salatul fatih kuma maganar wani abin halitta ne wani ne yazo ya abu ya zama to ya kirkira maganar sa ce ba magana Allah ba wa man ya anna al-makhluqa afdalu min eh, min kalam al-khaliq faqad kafar duk wanda ya itikadin cewa wani abin halitta maganar abin halitta ko shi kansa duka halitta ne afdalu min kalam al-khaliq wannan halittar tafi zancen mai halitta faqad kafara to wannan ya kafarta duk wanda ya kujurcewa ga wani halitta da ya falala a kan zancen Allah ta ya kafarta za za'ala malil makhluqi misla Faƙar ka kafara duk wanda ce, abin da yake na abin halitta tawar salatin wanda yake na abin halitta ko wani abu eh, musulma malilla daidai yake da abin da yake na Allah ne bija'alihi eh, faqad kafara to wannan ya kafarta shi ma bija'alihi lillahi nittan domin ya sanya wa Allah ta'ala kini ya sanya wa Allah ta'ala kishiya fa kaifa biman ja'ala malil makhluq afdala min malil khaliq to ina kuma ga wanda ya zamanto cewa eh, ya sanya abin da ya zamanto na abin halitta ne ya sanya shi ya fi girma sama da abin da yake na Allah ne wannan kaga ƙur'ani na Allah ne wannan kuma na halitta ne sai mutum ya ce na halittan ya fi na Allah to idan kuma ga shi wannan wanda yi wa haza idan kanat alqadiyya fi dhat wannan fa ana magana ne idan ya zama to wannan qadiyyar ana magana ne tsakanin ana magana ne akan alqur'ani da salatul fati ta fuskar zatin abin qur'ani zatin qur'ani da zatin salatul fatihi wannan duk wanda izinin cewa ififita salatul fati akan qur'ani to kamar ya fifita halitta ne akan ubangiji wannan kuma kafirci ne da kai tsayi, wannan shine magana duk wanda ya fifita zancen wani akan zancen Allah to ya kafirta babu ko shakku a kai ta haka wannan magana ce ta kafirci mutum izo ya ce ga wani salatu guda daya ko wani abu da ifi qur'ani har ba fa sau ɗaya ba sau dubu shida sai an karta wannan abu ƙur'anin sau dubu shida sannan zai daidai da sau ɗaya na wannan salatin ke cewa haza idan kanat al-qadiyya eh, haza idan kanat al-afdaliyya afwan haza idan kanat al-afdaliyya fi zat wannan kuma idan ana magana fifiko ne ta fuskar zatin abu shine za a wannan magana amma idan kanat al-afdaliyya fi naf'i amma idan ya zo mutu cewa fifikon ta fuskar amfani ne amfanuwa da da kowane abu daga cikin su abubuwan guda biyu fa innal adaliyan adilla an-nazariyya wal wal athariyya qadiyatun bi afdaliyyati al-Qur'an ala jami' al-azkar to to wannan idan idan kuma kace fifikon za a gwada shi ne ta fuskar amfani amfanuwa da abu fa innal adaliyyal fa innal adilla an-nazariyya wal athariyya qadiyatun eh, bi afdaliyatil qur'an zamu ga cewa dalilai na nazari da na riwaya sun hukunta cewa alqur'ani ya falala sama da dukkanin zikirai ya falala dukkan dukkan sama da dukkanin zikirai mana abinda ke so ya ce siya shine dukkanin wani abu da yake da aka shar'anta za a yi furci da shi za a bauta Allah ta'ala zikiri ne min bainihim as-sala hatta hatta salatu shi ma zikiri ne ba wani azuwa zuwa ce wai waye cewa eh, domin qur'ani shi zikiri ne shi isa salati ya fi salati ya fi zikiri a wannan kusan wauta ce dukkanin wani abu da zaka bautawa Allah ta'ala zikiri ne tasbihi zikiri ne salati zikiri ne halala zikiri ce komai zikiri ne qur'ani zikiri ne bal ma qur'ani afdalu dhikr shi ne abin da malai yake shi a yace qadiyatan bi afdaliyati alquran ala jami'il azkar wa huwa madhhabul a'imma min as-salaf wal khalaf wannan shine aqida ko mazhabi na malaman musulunci daga cikin magabata da wanda suka biyo bayan su qala sufyan ath-thawri al-imam sufyan ath-thawri Allah ta'ala ya masa rahama yake fada yake cewa sami'na anna qira'atul qur'an afdalu min adh-dhikr an gaya mana cewa a makaranta kenan a cewa Alƙur'ani ya fi dukkanin zikiri sami ina ana qira'atul qur'an mun cewa karatun Alƙur'ani ya fi dukkanin afdalu min adh ya fi dukkanin zikiri نقله القرطبي في الباب السابع من كتاب التذكار يعني القرطبي كاونا مغانا أسين كتاب التذكار بابنا بن بوكي وقال النووي حقنا Nawawi ya ce. وألم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحليل وغيرهما من الأذكار yake cewa kasani sani haƙiƙa mazhaba wata ke ingantacciya wata ke abar zaɓa wadda kuma a kanta ne malamai wanda aka ake iya la'akari da su suke cewa haƙiƙa karatun Alƙur'ani. ya fi dukkanin tasbihi dukkanin hailala da wasunsu daga cikin zikirai da ake yi وقد تظاهرت الأدلة على ذلك dalilai sun bayyana akan haka qalahu fil bab Sani min kitabi at-tibyan ya faɗi wannan magana a cikin kitab at-tibyan a cikin babi na biyu ah, malaki cewa wa mukhalafatu misl hadha mujibin littabdi'i wa tadlil saba wannan wannan magana da aka faɗa da muka faɗa mujibin littabdi'i wa tadlil yana wajibtar da mutum ya zama dan bid'a kuma mutum ya bata ko a kira shi da dan bid'a ko a kira shi batacce wa amma za'amu man za'ama muta'awilan litilkal abdaliyatul batila amma cewa ra'ayin wanda yake ike rai cewa ike rai cewa salatul fatihi bisa ga tawili akan fifikanta tawili wanda ke rusashe sai salatul fatihi khairul li'amatin nas sai salatul fatihi shi yafa alkhairi ga gama garin mutane so da hatsarin alkur'ani salatul fatihi salati eh, salatul fatihi da da aka ce ya falala ai ana magana ne akan gama mutane da suke masu laifuka da zunubai na haka a a khairul li'amatin nas min tilawatil qur'an su karanta salatul fatihi shi alkhairi gare su sama da karatun alkur'ani domin li'anna sawabaha muhaqqaq wala yulhaqu fa'ilaha ismun cewa aladan salati tabbatacce ne kuma zunubi ba zai iya samun wanda ya salati ba kuma ai salati salati ne ba za a rubuta ma zunubi ba in karanta salati wal qur'anu idza talahu al asi kanat tilawatuhu alaihi isman amma wanda mai sabo idan ya karanta ƙur'ani. zai zamanto karatunsa da yake yi ma zunubi yake samu lima khalafatihi lima yatlu saboda wa abinda yake karantawa na dokoki da Allah ta'ala ya ayi shi kuma baya yi kaga yana karanta Qur'anin yana sa masa da laifi da zunubi yana ta daukan zunubi yana karantawa wasu dallu ala hada bi qawli aras sai suka kafa hujja da wannan magana akan wannan magana ta su cewa mai karatu Qur'ani mutumin da yake mai zunubi idan yana karanta Qur'ani laifi ma yake yi sai suka ce to ai ga babban sahabi Anas bin Malik Allah ya ƙara ita a gare shi yana cewa alladhi tahsubuhu al-amma hadisan wanda ga maganar mutane sun dauka hadisi ne ma saboda yadda yan ke suke karanta musu sun dauka hadisi ne cewa rubba talil lil qur'an wal qur'anu yal'anu so da yawa mai karanta qur'ani zaka samu qur'anin ma yana la'antarsa fa hada za'mun batil wannan ra'ayi ne wanda yake na ƙarya rusasshe li'annahu mukhalifun lima a a'immatu salaf domin wannan magana ta sabawa abinda malaman magabata suka faɗa wala khalaf da wanda suka biyo su eh, min annal qur'an afdalul azkar cewa alƙur'ani ya fi dukkanin zikirai falala dukkanin wani abu ƙur'ani ya fi shi wala mai farraku fi bai na amma wa hasa ba su rabe tsakanin eh, a kan haka a kacin wani magana ba su rabe tsakanin magarin mutane ba ko keɓantattun mutane na cikin malamai ko mutane na gari wala bai na baina a wa asu ba su rabe tsakanin mai da'a ga Allah ba ko mai sabo wa mukhalifun limakasu da ash-shar' wata da ƙwar'an Wazalika min wujur kuma wannan magana ta saba wa maqasid shari'a manufar da Allah ta'ala ya sa ya sanya shari'a akan ta min qur'ani qur'ani gaba da tilawa alqur'ani maqasid na shari'a gaba da karatun alqur'ani to wannan ra'ayi ya saba wadalika min wujur hakan zai faru ne fiska ta fuskoki da dama da zamu fada yanzu nan kafin nan a wannan gaba za mu fahimci cewa a ra'ayin a ce mutane gama gari da masu sa'o salati shi ya fi kamata a gare su su yi daga ci kaga sai a ce salatar fati an kawo wannan magana ne domin a bada salatar fati kariya a ce yi ya fi ƙur'anin sau dubu shida saboda ai Eh, wannan mai sabo in ya karanta shi zai samu wannan falala zai daidai da wanda ya karanta ƙwararri sau dubu shida domin shi na da matsala to wannan magana magana ce take sashiya da aka kawo ta domin magabata kamar malam yake faɗa ba su rabe tsakanin lam yufarriqu fi bai na amma wa khasa wala baina muti'in wa asi ba su rabe tsakanin wanda yake mai sabo ba ko mai ta'a ga Allah ko ga magarin mutum ko keɓantace ko ana maganar falala alƙur'ani kai tsaye kawai wanda kanta ƙur'ani zai samu lada kaza zai kaza ba wani magana ba a ce wanda ya kaza shine amma kaza kaza wannan duwasa ne da hankali kawai na'am malai ke fada ake cewa wannan maganar da suka faɗa ta sabawa maqasid na shari'a game da karatun alƙur'ani wadalika min wujuh hakan zai tabbata ne ta fuskoki da zamu fi ambata yanzu isa al-awwal fuska ta farko anal muznibina maradal qulub masu zunubi ai zukatan su ba su da lafiya fa innal qalba hiya al-mubgha allati idha salahat salaha al-jasad kullu domin zuciya ita ce tsokar da idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru wai za fasadat fasadat da da kullu in kuma ta ɓaci dukkanin jiki ya ɓaci fa kullu ma asiya ati bi hal insan dukkanin wani sako da dan adam zai aikata hiya min fasadi ko hiya min fasadin fil qalb wannan ya faru ne saboda bacin zuciya wa marabun fi da kuma lura ko cutar da take cikin wannan zuciya wallahu ta'ala qad ja'ala dawa'uhu dawa'a amradil qalbi tilawatul qur'an ko za mu ga cewa Allah ta'ala ya sanya a warakar tutukan zuciya da karatun alkur'ani ya gwama tsakanin warakar eh, cutar zuciya cututtukan zuciya da alkur'ani ya ayyuhu alladhina amanu ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin sun yusu a cikin yunus aya ta hamsin da takwas da bakwai za ka alaƙi ta ya ku mutane kaga aka ta ya ayyuwa hannas ba amma sai ya ayyuwa ladina amanu domin annas mutane a kaga a ciki akwai kafiri wanda ya fi kowa dattin zuciya fi kowa rashin lafiyar zuciya akwai mai saƙo ya shiga akwai kuma muminin eh, qad ja'atkum mawa'iza min a wa'az yazo muku da ubangijinku wa shifa'un lima fi sutur da kuma waraka ta zo muku eh, daga ubangiji waraka game da abin da ke cikin zuciya na datti wa hudan wa rahmatul lil da kuma shari'a ta zo muku da rahma ga mu'minai kaga nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa Qur'ani waraka ne na zuciya to an ce ba za ka karanta shi ba saboda ka ba ta da kyau in ka karanta Qur'ani zai dinga la'antarka to ta za ka samu tsarkakar zuciya Qur'anin shi zai wanke ma wannan dattin da wannan rashin lafiya ba salatu da fatihi ba wani nazuri mai alquran ma shi wa huwa shifa'u wa rahmatul mu'minin a ta biyu muna saukar da waraka da rahma daga ga mu'minai daga alqur'ani daga idan muka karanta alqur'ani ka samu waraka ka samu rahma ta ubangiji ala a akan laifukanka ba a hana ka ba laifin ita ƙaruwa, zuciya ta ta duhu to za ka a ce ma ya fi ƙur'ani sau dubu kaza sau dubu shida kaga wannan sai dai mazuciya ta ka ta ƙara duhu ko kuma an gaya ma an ce wai wahayi ne ma daga Allah kuma ka yarda ka ƙarin wani abu duhu akan duhu malaki cewa fa maqsudu shar'i min al-muslimin an yatluhu wa yatadabbaru an yatluhu wa yatadabbaruhu wa yastashfu bi alfazihi wa ma'anihi min amradihim Eh, wato manufa ta shari'ar musulunci eh, shi ne musulmai su karanta alkur'ani kuma su ta dabburin ma'anonin alkur'ani a ta dabburi zai gadan ma da warakar zuciya da samun sanin Allah wa yustashfu shubi alfazi kuma su nemi waraka da lafazan alkur'ani da ma'anoninsa min amara daga cututtukansu da suke fama da su min uyubihim wa dhunubihim daga cikin aibobinsu da kuma zunubansu udalika za'am batil amma wancan ra'ayi wanda yake rusasshe yusrifu al-mudhnibina zai dinga kawar da masu laifi cewa su karanta qur'ani domin an ce cewa kaka karanta qur'ani eh, matsayinka na mai laifi ai falalar da ake magana ta ta salatul fatiha qur'ani shida ai ana magana ne akan wanda zai karanta qur'ani yana mai laifi qur'anin zai dinga ma la'antarsa zai dinga tsine masa albarka domin zai dinga karanta ayoyin eh, umarni shi baya yi zai a kaza wannan kai kwata kwata ma ba a ma fahimci yadda al'amura suke ba domin qur'ani za ka karanta shi bisa tadabburi za ka karanta shi kana tilawarsa kana samun lada kuma kana dabburi kana jin tsoron tsoron Allah yana shigarka kai za ka samu waraka game da cutar da cikin zuciyarka wa ayyuna ghairu muzlim to a cikin mu waye ma baya laifi waye mai eh, wanda yake baya laifi da za a ce shi zai karanta Qur'ani lafiya da kowa yana yin laifi ko shi kenan tunda muna yin laifi shi kenan ba wanda zai kanta Qur'ani kowa yana yin laifi kowa tsakaninsa da Allah Allah ta'ala ne ya san kadai irin laifin da yake masa da haka kuma sai abu a ce kuma du mai laifi ba zai karanta ba sai dai ka rike salatul fati kaga ana ana kokarin a kawar da musulmi su karanta lissafin Allah ana kokarin a raba alaka tsakanin mumini da lissafin Allah kaga shikenan mutum yayi baibai da ga addini kenan wa ayyuna ghairu muzni mutum waye baya zunubi ne asani na biyu anna alquluba ta'tariha alghafala wal qaswatu wa shukuk wal auham wal jahalat cewa zuciya abu dai sananne cewa zuciya fala tana hawarta da ƙiƙashewa ta da kuma shakkoki da kuma al'amura na wahami da jahilci وقد تتراكم عليها هذه هذه الأدران ta تتراكم الأوساخ alal المرآة zai iya yiwuwa wannan kazanta eh, ya zama cewa ta hauhawa ta daɗu kamar ta tarakabal ausa kamar yadda dauɗa take hauhawa take daɗuwa akan mudubi domin ta rufe wannan mudubin wa tabtulu manfa'ataha kuma ta ta lalata amfanuwa da wannan mudubin wa qad yusibu hal qalil minha au min ba'dihha fala taslimu al qulub ala kulli hal kuma kuma zai iya yiwuwa wannan dattin zai iya samun bangare daga cikin bangaren madubi ah, fala ta qulub ala ala kulli hal a bisa dukkanin hali dai zuciya ba ta iya rabuwa game da laifi ba ce zuciya ka a wanke take babu dattin laifi kwata kwata eh, fahiya muhtaja da'iman wa abadan ila astaqalin wa tanzib ka kowane hali a kowane lokaci zuciya tana buƙatar tsaftacewa da wasawa ka dinga wasa zuciyar kamar da ka wasa mudubi ko wuka ko wani abu ko wani karfe da zai dawo ishanin yana kyalli yana kyau wata zibu da tsarkakewa bitila wasu qur'an amma da qur'ani ake tsarkake zuciya ake wanke ta ake wanke dattinta to kuma an ce a ka karanta in karanta za ka yi wacewa zurbin ka zai gabu kana karantawa ƙwararri na tsine ma kana karanta kada karanta karatun ma laifi kake kaga ba a ma fahimci yadda musulunci yake ba addinin musulunci ya sako alkur'ani domin ya zama to waraka ai game da dattin zuciya to an ce ga dattin kuma an ce ma ka karanta suratul Fati da karanta shi kuma su Fati an ga ma an ce ma wahayi ne daga Allah alhalin ba a yin wahayi an ce ba wai mala'ika ne zo da salatin daga Allah kaga tare cewa za a yi wani wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya saba da addinin musulunci wannan ba addinin musulunci bane balma an gama an ce ma wannan abun ya hu ƙwar'ani sau dubu shida to wannan kaga kwata-kwata ba ma alaƙa da ƙwar'ani shi ne zuciyar bayi shi ne mai haskaka zuciyar bayi shi ne mai duk abin da zuciya suke bukata na shari'a a ƙwar'ani ake samu waƙat arshadan nabi sallallahu alaihi wasallam ila hada manzo sallam yayi ishara zuwa ga wannan da tsarkin zuciya da Qur'ani ke gazarwa fi ma rawahul al-Baihaqi shi imanin bai baihaqi ya rawaito في الشعب والقرب في التذكار أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديث حديد سوى زوجيا تنا ينصاصا كما يدى ƙarfe yake yin tsatsa ƙalu ya rasulullah fa ma zala'uha suka ce ma'aikin Allah me ya warakar zuciya in ta yi tsatsa ƙala tilawatul qur'an sai da karatun alqur'ani shine warakar zuciya ku ai ya rabbul alamin kaga abu a fili Eh, warakar zuciya shine qur'ani yawa fa tawaqqusul sha'i min al-mudnibina an yatlu al-qur'ana li zira qulubihim to kaga abinda shari'a take nufi ga bayi ga mara karatu qur'ani cewa su karanta qur'ani eh, domin su sami yayewar wannan dattin daga zuciyarsu wa zalika za'amul batil yusarrifuhum anhu amma wannan ra'ayi na intijaniya rusasshe shi ke kawar da bayi gabar wannan wannan warakar tasu ta zuciya da zuciya da ƙur'ani abu na uku malaikin cewa anal wa'ida wa tarhiba cewa narkon azaba da kuma wato abin shafi eh, wa tarhiba qad sabata fi nisyan alquran بعد تعلمه sun tabbata a cikin alkur'ani ba da ta'allumihi bayan koyarsa <clears throat> wa zahabi da tafiyarsa mina sudur daga zukata ba da hizzi bayan mutum ya haddace shi kuma izaman tuciwa ya manta shi an alwa'ida wa tarhiba qad thabata fi cewa narkon azaba da da tsoratarwa sun tabbata ne game da mutumin da imanta qur'ani ba da ta'allumihi bayan ya koya wa zahabihi kuma suna tabbata ne lokacin da qur'anin ibar zuciyar bawa ba da hibzihi bayan ya haddace وقد روى أبو داود عن سعد بن عبادة مرفوعا ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله عززا babu mutum da zai karanta qur'ani baka baya imanta qur'ani fa sai ya haɗu da Allah subhanahu wataala yana a matsayin kuturu a wajen Allah subhanahu wataala kaga wannan da kudace take muhimmiya sosai kaga nan a shari'a wato ana nuna cewa narko na azaba da mutum zai samu ba da alaƙa da laifin da yake tsakaninsa da Allah bane a'a ma za ka karanta ƙur'ani ɗin wani abu ya same ka to su dai zaman to cewa ka iya ƙur'ani ne da ka ba ka zo baka iya ba ko ka haddace shi ka zo ka bari ya wato ka zo cewa ka yi wasa kai sakaci ka zo ka manta shi to wannan shine ƙur'ani zai zama tuma matsala amma ba maganar cewa kana laifi to ba wanda baya laifi a cikin bayi kowa yana yin laifi kowa yana sabon Allah subhanahu wataala dan haka a ƙwar'ani kuma shi ne waraka game da wannan safo ɗin domin zai sa ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake yi inda kana dabburi a karatu zai sa cewa kuma kana samun lada ladan da zai zo ifi wannan laifukan da kake kaga shi ma ƙarin daraja ne a wajen Allah subhanahu wataala domin aikin alkhairi ne a ƙwar'ani ba zai a ce in kana da laifuka ba ba za ka aikata aikin alkhairi ba sai dai kawai ka jira wannan zunubin a ka bar shi a nan yadda yake ko zanubin ya ta karuwa ladanka ba zai kara ba dole ya zamanto cewa ka yi wani aikin alkhairi da ladanka zai karu haka zamanto bawa nagara wajen Allah subhanahu ta'ala da ta yadda idan aikin ladanka suka yawa sai Allah ta'ala iya ma iya ma afuwa ma ko baka tuba ba rahmar Allah sai sai ta riski wannan zanubin sai Allah ta'ala ya yafe duk ga aikin alkhairi da kake amma ba za a zo a ce wai wai Qur'anin ba za ka karanta ba domin ka samu wannan abun guda biyu da na ambata sai dai sai dai ka haƙura a baka wani salati wanda yake da gwaranci da komai a ciki a ce wai ka zo ka yi bisa itikadi ma ya fi qur'anin sau dubu shida wannan wannan kuskure ne wannan kuskure ne Allah ta'ala ya ba dacewa a ina ga lokaci ya cin mana a wannan nukuda ta uku mun fara ta mun shige ta kuma lokaci ya cin mana na ga nan ya kamata mu dakata sai idan Allah ta'ala ya haɗa mu a gobe insha Allah ta'ala sai mu sai mu dora daga inda muka tsaya wannan nukuta ta uku insha Allah ah, kafin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh